Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku samo mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu ƙasashenmu na duniya, daga ina take tasowa? Menene dalilin da ya sa take tasowa? Ina kuma za ta je ne? ko tana da alaƙa da wannan ƙaramar iskar da muke shaƙa? Masu tambayar haɗin gwiwa Alhaji Kari Bage Bajoga da kawo mai ruwa Bajoga jihar Gombon Najeriya. To idan masu tambayar da ma ɗimbo masu sauraron mu na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Farfesan Ilimin Yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya, wanda ya ce. farkon fari yana da kyau mu gane cewa guguwa yana ɗaya daga cikin manyan iska wayanda suke kadawa a doron kasa wanda yana tafiya cikin sauri kuma a wani lokaci ya yi tafiya mai nisa yakan iya tafiya daga kilomita hamsin zuwa har ma kilomita 350 a cikin sa'a ɗaya a wa'ansu wurare misali kamar a sahara inda babu abin da zai tare gudun wannan iska ne so iska ne mai sauri kuma mai karfi wanda a wasu lokuta yakan haddasa asara na dukiyoyi da kuma rayuka a wani lokaci to yana da kyau shi bai tambaya da ma saura masu sauraro su sani cewa iska baya kadawa sai da dalilai guda biyu kamin iska ya kada ya yi karfi har ya tafiya mai nisa sai wannan dalilan guda biyu sun faru na farko ya kasance iskan da zai kada din iska ne wanda yake da yanayinsa sanyi idan ya zo ya haɗu da wanda yanayinsa yana da zafi to idan suka haɗu a wurin da suka haɗu gaba da gabantan da suka yi ɗin, sai ya sa iskan ya tashi sama iska mai sanyi kasancewa yana da nauyi fiye da iskan da yake da zafi sai ya tura iska mai zafi zuwa sama to idan ya tashi zuwa saman to a dalilin hakan ne iska zai samu ya yi tafiya mai nisa kuma ya tafiya a bisa wani karfi to abin da yake faruwa a duniya shine iskan da yake kada a wurinku ya dangana ga yanayin wajajen naku misali a wuraren inda ake da sanyi kamar su north america da su kasashen europe iskan nasu mafi yawa iska ne mai sanyi kasancewa wuraren nasu yana da sanyi mu kuma a nan afirka najeriya da masu rawansu wurare a afirka kasancewa muna da zafi ya fi wa'ansu wurare a duniya sai ya kasance mafi yawan iskan da yake tafiya a bayan kasa a nan wuraren namu iska ne shi mai zafi sabida haka shi iska mai zafin da yake kaɗawa a wurin namu zai so ya yi tafiya ne wurin da iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan kasancewa a nan namu iska mai zafi sun yawa sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskansu kuma yana da sanyi so shi ma zai so ya yi tafiya ne ta wajajen da inda akwai zafi sanadiyar yin haka ne a cikin ikon ubangiji allah shi ya yasa akan samu sanyi wani lokuta a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da zafi sukan samu wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu allah ya yi aikinsa ne haka saboda don a samu ya ɗan daidaita yanayi na wurare inda ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafinsu ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyinsu ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tafiyan iskan nan wannan iska ina shine ne yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta to idan wayannan iskan suka haɗu zai zamanto kamar yaki ne a tsakaninsu iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka haɗu wannan wurin dagan da suka haɗu ɗin sai zamanto yaƙi mai ƙarfi zai faru a wurin abin da zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da ƙarfi. kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi a kan iskan da yake da zafi wanda ba shi da nauyi sabida haka idan suka haɗu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska ɗin shine yawan tafiyan da zai yi da kuma eh, nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a ɗaya sabida haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kaman mu na najeriya wanda muka gani a a lokuta da kuma wasu sashi abin nan afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka haɗu da wannan iskan namu mai zafi sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama sai kuma ana iya samun guguwa a waɗansu wurare a duniya ba ma kawai sai a najeriya ko afirka kawai ba kamar wuraren da su ma suna eh, shan zafi irin kusan namu misali kamar wajajen north america eh, california eh, wato arewaci america kenan da kuma wurare kamar mexico kudancin america su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga europe misali daga canada da ma sauran wuraren suraren da suke europe suka kada ta wajejen wannan area da na ambato su din nan to idan suka je suka hadu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa to guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya so idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi domin me can ne ake da bukatar wannan iska mai zafi din so idan ya yi tafiya zai kasance tafiyan zai dangana ga karfin iska ɗin. amma ba lalle idan ya je wa'ansu wurare kamar su europe da su north america ya kasancewa da suna guguwa ba yana iya ya koma wani suna iska daban misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi Eh, zai kasance eh, abin da ake ce da shi hurricane wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai haka ma idan ya tafiya ta ɓangare wuraren su eh, pacific ocean su atlantic ocean wuraren su india da su asia idan suka tafi wajen ɓangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon to ka gani an fara ta da guguwa amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da amma kusan tafiya ɗaya suke saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka mukan sha labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana, kawo wa wasu sassa na kasashen eh, turawa da kuma amerika haka kuma wannan iska typhoon ɗin shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su sri lanka indonesia da ma uh, uh, wurare da a asia so eh, bai kasance kawai sai a wajajen eh, afirka ko kuwa a najeriya shine guguwa take ba to shine abin da yake faruwa iska ba zai tashi ya yi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska ɗin akwai mai zafi akwai mai sanyi idan suka haɗu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska ɗin ya yi tafiya sai kuma eh, guguwa ɗin me yasa shi ya eh, yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa a kan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama saboda kamar yadda na faɗa idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka haɗu to yaki ne sosai a tsakaninsu ala misali idan ana yaki irin an ja daga ana yaki to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu ya fi inda yake can baya-baya a kowane bangare wurin da yakin ya fara haduwa ya fi karfi to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa wato ana ce da shi front wannan wurin iskan ya fi karfi to shi za ka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa yadda ake kiransa da suna wailing wing iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya yana tafiya sama yana dada yaduwa yana dada fadi in ka duba hoton eh, guguwa za ka gan daga kasa yana nan siriri in ya haura sama sai ya yadu saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi so zai fi yin karfi a sama zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfinsa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa din to shine abin da yake haddasa haka sai kuma eh, tambayarsa na biyu cewa ina za shi to na riga na faɗa zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi to tafiyansa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfinsa saboda iska ne wanda yake tafiya Eh, daga kilomita hamsin zuwa har wajen kilomita ɗari uku da hamsin a sa'a ɗaya so idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin eh, wannan iskan ba to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kaɗan koko a cikin kwanaki kaɗan To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambaya kan guguwa yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Farfesa Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawar Najeriya da kuma wakilin mashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da kuma injiniyan mu, Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.